sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai tarin albarka a wannan masallaci na kwallaga da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau muna shirin da shida ga watan ramadan wato jajiberin rufe wannan tasiri shekara ta 1444 wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan hudu shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da uku kamar kullum muna tafsirin alkur'ani mai girma ko muna cikin tafsirin suratul hajji inda muke cikin ayata 68 waya azumin ko wa ijada billah kuma muna marabtar bakinmu da suka zo kamar duk kowace shekara ta saba zuwa daga kano domin halartar rufe wannan tafsiri muna musu maraba da zuwa kamar yadda suka zo lafiya Allah subhanahu wataala mai da su gida lafiya a ah, bakin namu suna ɗan yawa ba dai na ga akwai ajiratu akwai babban sakatare janar na al'imam bukhari kuma shugaban sautul haq da kuke ji ana faɗa sautul haq shi ne shugaban da ba a ganin sa a alaji yallo talha sai kuma pro na sautul haq kuma ɗaya daga cikin wasoshi na al'imam bukhari وعلى أساس عبد الرحمن على رمى وكما مال النور السادة الفرقان سنندا وقال النور على أحمد وكما سكسرنا على أمين ضرب آدم وكما هذه الاجتماع تسمى لكم الشيماء على القاسم أبنى من خالص بسيء وكما مال النور الإمام ga su nan dai da yawa wasu ya'ya ne ga su nan mala ahmad alarumma ahmad jafar mahmud adam babban alarumma mai jiran da su to muna musu barka da zuwa ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su gida lafiya wacce mai da mu gaba da gida lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون idan suka ja da kai idan suka yi maka jayayya faƙul ka ce Allahu a'lamu bima ta'malun Allah ne mafi sanin abin da kuke aikatawa wato Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa kai kira zuwa ga ubangijinka lalle kana kan tafarki madaidaici idan ka karantar da su da hujja ka kirawo su zuwa ga Allah subhanahu ala da ta shi amma suka ci gaba da yi maka jayayya akan abin da ka zo musu da shi na gaskiya to shi kenan ka kawar da kai daga gare su kada ka ga ka tasu ka tsaya kai ta jayayya mara iyaka sai ka gaya musu cewa su je su ci gaba da abin da suke yi kai ma za su ci gaba da rike abin da kake kai na gaskiya kuma za su ci gaba da da'awarka za ka ci gaba da bauta wa Allah shi kadai kuma za ka ci gaba da da'awa da kiran mutane zuwa ga bauta wa Allah shi kadai su kuma su je su runguma abin da suke yi suna ganin abin nan da suke yi daidai ne Allah ya san wane ne cikin mu yake daidai faqul faqul Allahu a'lamu bima ta'malun sace Allah ne mafi sanin abin da kuke aikatawa wato ubangiji subhanahu wata'ala ya san aibin da nake faɗa da abin da nake aikatawa ya san kuma abin da kuke faɗa da kuma abin da kuke aikatawa don haka kowa zai zama da hisabin abin da ya faɗa da kuma ya aikata babu wani wanda zai ɗauki laifin wani kamar yadda Allah ce wa in tazzabu ka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma mimma ta'malun Allah ce in suka karyata ka faƙul ta ce li Amadu wa lakum amalu aiki na gare ni kuma aikin kuna gare ku wato aiki na shine abin da za a tsaye na ainihin hisabi akan sa kuma kuma akan ayyukan ku za in ku hisabi antum barinuna ba ku da wani laifi da za a dora sakamakon abin da nake aikatawa ni ma kuma ba za a dora min laifin abin da kuke aikatawa ba saboda haka lakum dinukum ya din ku je ku rike addinin ku ni ma in rike nawa addini saboda haka ubangiji kuma shi da yi hukunci tsakanin wannan shi ne abin da yake wajibi a kan dukkan wani mai da'awa yayin da ya bi matakan da'awa da Allah subhanahu wata'ala ya tsara idan ya kai karshe to kada ya tsaya ya ci gaba da rigima rigimar da ba ta da amfani Yanzu ya ci gaba da da'awarsa ci gaba da karantarwarsa Allah kuma subhanahu wata'ala shi zai yi kowa hisabi akan aiki Allah subhanahu wata'ala ya ambaci matakan da'awa ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإن كي دعوة بالحكمة ده حكمة كي دعوة بالموعظة الحسنة يتكاوى وأدي كما كي هلال كي دايا بسمتها ما في كوم amma duka waɗannan matakan ba su yi amfani ba to shi kenan sai ka kawar da kai daga gare su ka ci gaba da abin da kake na ka da karantar wata ka ka ɓata lokaci a kansu kowa ya zai ci gaba da abin da yake yi domin daga ƙarshe ubangiji su bani ala zan yi muku domin matattaran mu gaba ɗaya zuwa gare shi za a tara mu da ku kuma ubangiji zai mana hisabi a tsakanin abu abdullah al-qurdubi yake cewa wannan ayar a cikinta akwai adabul hasan allamahu Allah ibadahu fi raddi ala man jadala ta'annutan wa dira'an Allah ya sanar da bayinsa ya koya wa bayinsa abinda za su mai da martani ga wanda zai bi jayayya da su dan ta'annuti dan kawai girman kai da neman kure ba wai dai da fahimci gaskiya ba shine Allah ya jaba wa la yunana wanda zai ci. zo mu yi muƙabala da kai zo mu tattauna da kai amma ba wai buƙatar ta shi ne ya gane hujja ba ya gane gaskiya ya biya buƙatar ta ne kawai a yi ta jayayya buƙatar ta ne kawai ta da kura ta da hamaniya a kawo wani tarnaki to wannan shi ne dalibin da Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mana mu ci mu faɗa mana shi ne abin da wannan ayat take gaya mana in jahada duka suka yi jayayya suka yi maka jayayya fa kun Allahu a'lam bima ta'malu wa kun bima ta'malu ka ce Allah ne mafi sanin abin da kuke aikatawa na kada ka biya ta tasu a yi ta jayayya kada ka ce za ku zo ku baje goli ku ta mu'amala kamar da za ka ga yanzu da ɗan abu ya faru cikin ka ya mutum ya ni na yarda a haɗa mu da shi a haɗa mu da shi mu tattauna kanka ɗauka wai yana son gaskiya ta bayyana a kan bai a kan harshen kani ko kuma a'a yana son ya gane da kai wata hujja da baka gane ba shi bukatar sa dai kawai a ce ya kara da kai ya buga da kai bukatar sa kawai a yaɗa a ta yaɗa wannan abin da da kuka yi da shi a yi ta kallon sa a ciki shi ne bukatar sa to saboda ka ba za ka ɓata lokacinka da waɗannan ba ko yace wani ya fito ya ce ai shi yana neman ka zo mu tsaraya ka zo mu munazara shi kira sai ka ci ka baje ko ka a gaban sa ka je ku yi ta kamsawa ya faɗa ka faɗa ka faɗa ka faɗa a tashi ba tare da wata natija ba wannan ba shi da wani amfani sai ya zanto ba ka da aiki yi sai munazara sai mu mu'amala sai jayayya shi yasa wasu idan suka ɗauko wasu abubuwan dan kawai a tada kula su amfanin su shine a gudas da su kada kula su a ci gaba da karantar da mutane jama'a da ake karantar da su suna da hankali suna gane ai waɗanda suke zama suna sauraron karatun da ba ma fita bane masu hankali ne da Allah ya ba su hankali suna kuma auna dukkan maganganun da ake yi ita gaskiya kamar da mu'azin jabalin yake cewa haske ne da ita tana da haske kamar yadda ƙarya duhu ne da saboda ka inda yi gaskiya ne da za ka ta haskawa ne kuma za ka gani ta ko an so za ka bayyana ba za ka ɗure ba to shi ya sa wani mai hikima yake cewa awa kullum na tsannan zubaba madattuhu inda zubaba idan alayya karim dan sai in zaura da sallar da kukan abin nan kukan kuda in kai masa duka yace ina ba wa kuda wani daraja kenan na ba shi daraja take san da take boton san dai kai duka kai duka yace inda zubar idan alayya kari ولو كل كلب عور ألقمته حجرا لعز صخر مثقال بدينار ده لسه لك ليه زي حوش سينا جيفا بصر ليه انت لدي حوش كري جيفا ايش توشي كلا سينا هو اصلا بعد ذلك جيفا نسو سيسي تعالى سينا لي حدوثا لذلك جيفا لشينا رسا ثورة كرسك اليوم saboda ka wani an sarka gare shi shine kai shi kamar ka manta da shi musamman ma yayin da ya bayyana gare ta cewa shi bukatar sa shi ne wannan ya yi tarazi a ji ka ji shi inda ma shi muryar ba za ta je ba kai muryar ka kai shi ka kai sunan sa can yayin da za ka ambaci sunansa yan za ka zauna da shi a inuwa ɗaya za ku ta gwamzawa da shi to shi kenan kana tallasta shi ba abin da ya dame shi ko da za a yi da tura masa ashe ana ta zagi shi ba shi ne da ba dai an san shi ba shi wala shi ne bukatar sa ai yanzu yana trending ana ta ganin hotunan su suna ta yawa facebook shi ne bukatar to yi banza da shi kawai ci gaba da abin da kake yi da karantar da mutane ya je ya yi aikin saka yi naka za a ga wani aiki ne zai fitar da amfani wanda zai yi bayyana a gaba za a gani to shi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi wannan ladabi shi ne abu abdullahi qurtubi yake cewa wannan ladabtarwa ce ilmantarwa ce Allah subhanahu Ta'ala yake bayan ta cewa duk wanda kula da cewa jahiliya da shi ba wai bukata a kai gaskiya ba ne ce to kada a ansa masa kada a yi munazara da shi wa yurfa'u bi hadha al-qawl a ture shi da wannan magana alladhi allamahu Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nufin a kici gaba da da'awa ba ba yana nufin a kici gaba da karantarwa ba Allah subhanahu ala da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ai faɗarsa ba ta sa annabi ya yi ne da da'awa ba saboda ai ba shi kare ake tallata wa da'awar ba akwai wasu da yawa wajen suke so su ji wannan da'awar domin su fahimci ta saboda ka a ci gaba da da'awa a ci da karantarwa Allah subhanahu wata'ala kuma zai kuɗa zukatan waɗanda za su fahimci wannan da'awa kuma za su fahimci ta sannan Allah subhanahu wataala ya ce Allahu yahkumu bainakum yawm al-qiyamati fi ma kuntum fihi takhtalifun Allah zai yi hukunci tsakanin ranar gobe kiyama akan abin da kuke sabawa a cikin sa wasu daga cikin malamai suka ce wannan Allah subhanahu wataala ne yake gaya wa mu'minai da kafirai a tsakanin su cewa Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar gobe kiyama game da abin da suka kasance suna aikatawa zai saka wa muminai da kyakkyawan sakamako zai yi kuma yi wa kafirai mummunan sakamako akan ayyukan su da suke na kafirci don haka wannan maganar ubangiji ce da yake fuskantar da ita ga muminai da kuma kafirai duka wasu daga cikin malamai suka ce Allah wata wataala yana magana ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar wato wannan yana daga cikin abin da aka umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da aka ce da shi idan suka yi jayayya da kai to ka ce Allah subhanahu wata'ala shi ne mafi sanin abin da kuke aikatawa kuma shi Allah shi ne zai hukunci tsakanin ku. wato annabi ne aka ce ya faɗa wannan cikon magana da aka ce fa qul Allahu a'lam ka faɗi cewa Allah shi ne mafi sani ka faɗi cewa Allah shi ne zai yi hukunci a tsakanin kura da gobe kiyama wato zai yi hukunci tsakanin musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba wannan shine abin da Imam Shaukani ya kawo a cikin tafsirinsa. wasu kuma daga cikin malamai suka ce a wannan jumla ce musta'anaba wannan sabuwar jumla ce ba ta da alaƙa da wancan wani wancan maganar an gama ta faqulillahu alam bima bima ta'malu wannan an gama wannan magana sai kuma sabuwar magana ta faru Allahu ya bai yahkum bainakum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci tsakanin ku ranar gobe kiyama Allah ke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama don in karfafe da shi da mu'minai cewa Allah zai yi hukunci tsakaninku ranar gobe kiyama zai bayyana al'amarin wannan addini a lokacin za a fahimci abin da kake kira zuwa gare shi gaskiya ne abin da magabtanka suke kira kansa ƙarya ne a wannan ranar komai zai bayyana ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya fada haka ce fa da zalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير التي فلذلك انهك فادعوا كي ترجو على الله واستقم كما أمرتك كم كما يدعك أمرتك ولا تتبع أهواءهم كذا كبسوا يزوا ينزوا تعتنسوا wa qul ka ce amantu bima anzala Allah min kitab na yi imani da dukkan wani littafi da Allah ya saukar wa umirtu li a'dila bainakum kuma an umarce ni in yi adalci tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu shine kuma ubangijinku lana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan muna gare mu kuma ayyukan kuna gare ku wato kowa zai koma ga Allah ne da aikinsa ba da aikin ɗan uwansa ba la hujjata bainana wa bainakum babu ta hujja tsakaninmu da ku Allah ya shima bainana wa ilayhi masir Allah shi zai tsada tsakaninmu mu da gobe kiyama ranar gobe kiyama zai tattara mu amma kuma za a za a ware mu'minai za a ware suri guda kafirai za a ware suri guda dan kowa zai yi sakamako da irin aikinsa mu'minai su ga kyakkyawan sakamako da zai faranta musu rai kafirai kuma su zama munan sakamako da zai bakanta musu rai kamar yadda Allah ya ce wa mata qumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa 'amilus salihati fa hum fi rawdatin yuhdarun wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adabi muhdarun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ranar da kiyama za ta tsaya wa yau yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya yawma idhin yatafarraqun ranar ne suke rarrabuwa a ranar da za a yi rarrabu kowa zai koma zuwa irin jinsinsa mai irin aikinsa sai Allah ya faɗi yadda za a rabu gida biyu fa amma da zina amanu wa amma sunari haka kawun fi rawdatin yuhdaru waɗanda suka yi imani kuma suka kyawawan ayyuka waɗanda suna cikin dausayin aljanna ana faranta musu rai suna ga abin da zai faranta musu rai waɗanda kuma suka kafurta. suka karyata ayoyin Allah subhanahu wataala suka karyata ranar lahira Allah ce fa ulai ka fil azabi mudarun waɗannan wadanda ake halanto su ne cikin azaba saboda haka a nan duniya idan kun iya da abin da kuke gaya muku to shikenan ku je ku ci gaba da tsayawa a kan abin da kuke yi Mu ma za mu tsaya kan namu ku je ku ci gaba da maganganu da da'awa irin ta kuma za mu ci gaba da da'awa irin ta ku ci gaba da ayyuka irin naku kuma za mu ci gaba da ayyuka irin na ku. amma akwai ranar da za a rarrabe kowa zai fahimci inda asalin hakikanin abin da ya rike sannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cikakken ilimin cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne mai hukunci to shi kuwa ilimin sa ilimi ne wanda yake ya kiwo komai don haka zai yi hukunci ne da ilimi zai yi hukunci ne da ilimi Allah ce Allahu alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard ashe baka san cewa Allah yana tare da abin da ke cikin sama da abin da ke kasa ba da abin da ke kasa inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan da sauki ne ga Allah wato anan ubangiji wata wata'ala bayan ya ambaci cewa shi hukunci sai ya gaya wa yana da cikakken ilimi duk da ko yana cikakken ilimi dole hukuncinsa zai zama wanda yake da yake da cikakken adalci hukuncinsa zai zama da cikakken adalci saboda ilimi zai yi shi ya san wanda ya yi da kyau ya san wanda ya bata ya san mai gaskiya ya san mara gaskiya saboda a cikin ambatar ilimin Allah a daidai lokacin da yake cewa zai yi hukunci akwai kwantar da hankali ga mai gaskiya da masa albishir da kuma tsoratarwa ga makaryaci da razanarwa da gargadi duk a cikin wannan yana daga cikin hikimar alkur'ani a lokaci ɗaya za a yi magana ɗaya amma za su shi abubuwa guda biyu masu kishiyantar juna Allah ya bayyana cikakken ilimin cewa ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa ma'ana babu abin da bai sani ba yayin da yake magana zai yi hukunci ba kuna rigima a tsakaninku ba annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mini sun ce abin da suke kai shine gaskiya kafirai su ma sun tsaya akan cewa abin da suke kai shine gaskiya Allah ce to zai yi hukunci tsakanin sai kuma ya bayyana masu cewa to fa shi ne cikakken ilimi ne ya san komai ya san aikin da kowa yake kaga wannan zai ba wa mumini da tsuwa saboda zai zama masa bishara akan cewa zai samu kyakkyawan tun da kyakkyawan ayyuka kuma zai zama tsoratarwa ga waɗanda suke marasa gaskiya kamar ‘ya'yanka ne guda biyu su yi kuma sai fara ba ka nan sai suka zo gabanka don mayar da magana dai ya fara magana cewa ba ka nan wani ka za zai fara cika da kai shi tun na san abin da ya faru tun na duk komai na san kawai to daga nan shi mai gaskiya fasa masa gaskiya saboda haka zai yi farin ciki cewa zai samu adalci tunda an san duk abin da ya faru kuma ya san shi ne da gaskiya shi ko wani gaskiya daga nan sai tsoro tunda shi ke nan ba magana da ƙarya ko ya wani logic ko ya sake kanan daga magana ba ga ya ce ya san komai da saura ka zai zama tsoratarwa mai shi saura ka Allah ce zai yi hukunci sai ce amma na san komai to kaga mumini zai ƙara kuwa tunda ubangiji ya san komai kaga ba magana cewa a tauye gaskiya gaskiyarsa ko a bashi rashin gaskiya a yana da gaskiya shi kuma mara gaskiya lokacin zai ƙara cikinsa zai ƙara ƙorar ruwa ƙara fahimta cewa tufa wanda zai hukunci din nan mai adalci ne kuma ya san komai da komai saboda hukuncin ba zai masa kyau ba to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam ta'lam shi baka sani ba anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard Allah ya san abin da ke sama ya san wanda yake ƙasa inna zalika fi kitab kuma lalle wannan abin da yake sama da abin da yake kasa da ya tabbatar da komai a cikin littafin sa shine lahul mahfuz komai yana da rubuce cikin littafin komai take take Allah ya rubuta shi saboda haka wannan abu ne sauka a gurin ubangiji domin abin da ya wakana din nan kawai yana kara tabbatar da cikar ilimin ubangiji ne ba wani abu ne sabo a wurin Allah domin matakan kaddara kamar yadda ake cewa guda hudu ne na farko ilimin Allah su ilmihi wata wata'ala Allah riga ya san ko mai tun kafin ya kasance ya san ko komai zai kasance Allah ya san wani sannan mataki na biyu rubuta wannan abu da Allah wani ta'ala ya yi a cikin lauhin shi ne mataki na biyu abinda duk Allah ya san zai wakana da yadda zai wakana da sanda zai wakana da inda zai wakana da wadanda zai wakana a kan su abin da zai biyo bayan ya wakana da Allah ya rubuta to kaga wani mataki na biyu bayan ilimin sa abin da yake cikin ilimin kuma ya rubuta suke a yammacin sai Allah ya mafu sai kuma mataki na uku shine matakin al Allah kuma ya ga damar faruwar abu abin ba zai faru ba sai sanda ubangiji ya ga damar faruwarsa, sannan sai mataki na ƙarshe shi ne alkhalƙo ijad Allah ya samar da abin yadda yake dinnan a iliminsa yadda yake dinnan a rubuce a cikin littafin haka kuma ya faru a ƙasa a ganshi idan Allah ya rubuta wani zai yi kuɗi Allah ya riga ya san wani zai yi arziki a rayuwarsa an rubuta haka a rubin kuma a ga cewa kuma gashi din ya yi arziki wani zai yi rashin lafiya an rubuta Allah ya san haka kuma an rubuta sannan Allah ya ga damar abin ya faru kuma ya faru Wani shirya matakan kankara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuta komai a daukar mahfuz wa kullu saghirin wa kabirin mustafa kowane abu babba da karami a rubuce babu wani abin da Allah bai rubuta ba wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu fi al-barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin matakan guda biyu na ilimin Allah da rubutunsa ya tabbatar a cikin wannan aya wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabudan gaibi da ba wanda ya san su sai su ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fis samawati wa fil ard Allah ya san wa ya'lamu wa la ya san abin da kan tudu ya san abin da cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai faɗo face Allah ya san da shi ya san san zai faɗo ya san daga inda zai faɗo ya san inda zai faɗa Allah ya sani wala habbatin fi dhulumatil ardi ko wata ƙwaya da za a saka a cikin dubban ƙasa a tona ƙasa a binne ta ciki to Allah ya san da zaman ta wala ra'ayi ko wani danyen abu danyen itace danyen wata ƙwaya ce danyen ko wani danyen abin da dai Allah ya san da shi wala ya bi su ko busashe illa fi kitabin mubin face yana rubuce a cikin littafin da mabayyana ya tabbata a cikin sayyid muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf Allah ya rubuta abubuwan da za su kasance na kaddara a cikin halitta duk abin da zai zai wakana na kaddara a cikin halittunsa Allah ya rubuta su tun gabanin ya halitti sammai da ƙasa da shekaru dubu hamsin kaga ba maganar halittar ɗan adam ake dan shi ɗan adam shi aka ba a halicce shi ba sai ba a halicce sammai da ƙasa da abin da ke cikin ta sai da Allah ya tanadar wa ɗan adam inda zai zauna da abin da zai bukata a rayuwarsa sannan Allah ya halicce shi sauraka ba halittar ɗan adam ake magana ba halittar sammai da ƙasa kafin a yi ta da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta duk abubuwan da za su wakana a rayuwar halittunsa gaba ɗaya أبو داود الترمذي في فتاة حديثي لك عبادة بن الصامت رضي الله عنه يكيتشي وتنسع يكي يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك yake ce masa ya ɗana ba za ka taɓa samun ɗanɗanin haƙiƙar imani ba ba za ka taɓa ɗanɗani haƙiƙanin imani ba har sai ka yarda da cewa ka san cewa Allah ma a sa maka duk abin da ya same ka lafiya kulle ya kuɗe aka daman can ba zai kauce maka ba ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka daman can ba zai same ka ba sannan ya ce da shi na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam فقال له اكتب قال ربي ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يجي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاء خلقا لوقت على أهل القلم قلم القدرة قلم القدرة sai ya ce da shi ya rubuta ya ce zan rubuta ya ubangiji na ya ce ka rubuta abubuwan da za su kasance na kaddara a kan kowane abu ka rubuta kaddara kowane abu har zuwa lokacin da ake maza su baya ya ce to ya ɗana na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata ala ghairi hada fa minna wanda duk ya mutu ba da wannan aqidar ba ba ni ba shi duk wanda ya wuce bai yi imani da kaddarar Allah bai da cewa komai daga Allah muƙaddari ba ne yana ganin cewa a ɗan adam shi yake ƙaddara wa kansa shi yake tsara wa kansa Allah ba shi da hannu a cikin abin da yake faruwa ga dan adam shi to wani annabi ya ce ba shi ba shi ba ruwan shi da shi kaga wannan shi ke tabbatar maka da cewa imani da kaddara rukuni ne cikin rukunin imani matuƙar bawa bai imani da kaddara ba to wannan imanin ta bai cika ba ɗaya daga cikin rukunan nan guda shida idan mutum ya bar shi to gaba ɗaya ba za a kai sauran ba kamar ya ce bai yadda akwai Allah ba ne ko ya ce bai yadda akwai manzannin Allah ko bai yadda da mala'iku ko bai yadda da ranar lahira ba to haka ne yake bai yadda da kaddara ba duk hukuncin ɗaya ne shi mumini shi yake yarda da kaddara kuma yadda da kaddara ita ke ba kwanciyar hankali da nutsuwar zuci ba zai tashi hankalinsa ba akan abin da ya riga ya san cewa rubutacce ko mai daɗi ko mara daɗi ya san Allah ya rafi sawa ko mai sababi yakan biyo ta sanadiyar wani abu ya faru to amma haka Allah ya tsara abin nan ba zai faru ba sai bayan Allah ya riga ya rubuta shi kuma ya yarda ya faru sannan yake faruwa saboda haka idan muka dubi wannan ayar za mu ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da matakai biyu na kaddara matakin farko shi ne rubuta inda ni tafi gida. sannan mataki na biyu ne ilimi shi ne da farko matakin farko shi ne ilimi alam ta'lam anna Allah Shi ne matakin farko mataki na biyu ne rubuta inda ni tafi gida. mataki na uku da na hudu shine al-mashi'a wal khalq al shi ne abin ba zai faru ba sai Allah ya ga damar faruwa ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا يشاء لا يقع في ملكوت الله إلا ما شاء ba abin da zai faru a ƙarƙashin mulkin Allah sai abin da ya gada ba sabanin mulkin wani ba Allah ba Aka iya yin abin da bai so ba bai gada ma ba bai yarda ba amma ban da Allah duk wani abu mai kyau da mara kyau shi ya ga damar abin ya faru daga shi a abin yake faruwa sannan kuma halittar sa ne halittar sa ce babu wani abin da ba halittar Allah ba wallahu khalaqa kuma wa ta'malu ala halice ku ya halice ayyukan da kuke yi duka shi yasa ibnu qayyim alaihi rahmatullah kabe da yake cikin shifa'ul alim yake cewa Allah subhanahu wata'ala kad alima qabla an yujada ibadu ibadahu ahwalahu kafin ko qabla an yujada ibadahu ahwalahu tun kafin Allah ya halicci bayansa ya san halayen bayin nan nashi duka ya san me zai gudana tare da su wa ma hum amilu da ya san ayyukan da zasu Allah ya san wannan ya san wanda zai yi aikin kirki ya san wanda zai aikin banza ya san wanda zai kafirci ya san wanda zai musulunci ya san wanda zai adalci ya san wanda zai zalunci duk Allah ya san wannan wa ma hum ilayhi sa'ilun ya san inda za su cike ya san da abin da mutum zai fara da inda kuma zai kai ila zai fara ba mutumin kirki bai cike a mutumin kirki kila zai fara a mutumin kirki suke a mutumin banza duk Allah ya san wannan sun ma akhrajahum ila hadhihi bayan Allah ya samar da mutane sai ya kawo su duniya ya kawo su duniya yana sanar da wannan liyuzhira ma'lumahu alladhi 'alimahu fihi kama 'alimahu ya kawo su duniya don ya bayyana abin da ya riga ya sani a iliminsa kamar yadda yake cikin iliminsa domin idan abin ya wakana kamar yadda yake cikin lauhin mako kuma kamar yadda yake cikin ilimin Allah wanda yana ƙara tabbatarwa da cewa Allah subhanahu wata'ala shine Allah kamar yadda ya rubuta ɗin kuma ya kasance kamar haka to dan ya tabbatar da wannan sai ya sabar da bayin nasa ya kawo su a bayan kasa wabtalahu bil amri wal su da yi kaza bar kaza jarrabe su da umarni da hannu, wal khayr wal shar jarrabe su da ya jarrabe su da akasinsa bima azhara ma'lumahu da abin da ya bayyana ilimin da nasa da ya sani da wannan ne bayan da suka cancanci yabo ko kuma suka cancanci zargi sun cancanci yabo idan sun yi umarninsa da hannunsa sun cancanci a zarge su idan suka kauce wa umarninsa da hannunsa wasu tsawa wani iqa suka cancanci sakamako mai kyau ko suka cancanci hukuma yayin da suka kauce wa hanyar Allah شيء شيء ما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السادس da abin da abinda ya faru tare da su na sifofi wanda zai su dace da iliminsa na farko iliminsa na farko ya san mumini zai yi imani to ya an samar da shi kuma ya zama mumini misali Allah subhanahu wa ta'ala ya san Abubakar Siddiq tun a cikin iliminsa a cikin lauhin mahfuz an rubuta cewa wannan abubakar siddiq mumini kuma zai zama shi ne babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya yana mai yarda da shi kuma zai zama khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai tsaya da aiki da abin da ya gada na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimaki addinin musulunci zai koma ga Allah akan musulunci Allah ya san wannan ya rubuta wannan aka samar da Abubakar abubakar ɗin ya zama haka Allah ya rubuta tun a iliminsa ya sani kuma ya rubuta iliminsa abuja abuja bin hisham ibn amr abul hakam zai zanto kafiri zai zanto mugu da zai zanto matuci ne makin annabi sallallahu alaihi wasallama zai zamo mai wanda zai yi taiwa addinin musulunci kafar angulu karshe zai zo ya ta karawa da annabi sallallahu zai ta shirya masa makirci iri iri zai zo ya yi fito na fito da manzo sallallahu alaihi wasallam za a kashe shi kashi kisan wulaƙanci a filin badar za a tattaka cikinsa za a jefa shi cikin rijiya yana wulaƙantacci zai mutu a haka Allah ya san ya san haka iliminsa ya rubuta a ilimin mahmud kuma ya samar da abuja jihar abu jihar ya kasance kamar haka karshen sa ya kare a cikin rijiya kamar yadda yake a rubuce a ubangiji ya yi komai sannan ya fitar da waɗanda za su tabbatar da ilimin da za nasu da yake rubuce a cikin ya lauyin mafus ولم يكونوا يستسقون ذلك وينفيه به قبل أن يعملوها Allah subhanahu wataala ba zai ce kawai shi kenan inda abubakar an samu mumini ne zai yi imani shi kenan daga an samar da abubakar a kai shi aljanna kawai da aka yi samar da annabi adam ana samar da shi aka ce a shigar da shi aljanna ba zai ce tun da ya riga ya san abu jahal kafirci zai yi kaza kaza kaza zai yi to shikenan daga an samar da duniya kawai a kai cuta ka a kashi duniya ka aiko masa a duk kai ya aikata abin da ya aikata Allah bai haka ba Allah bai haka ba bai hukunta bayan sa da iliminsa ba da abin da ya rubuta ba sai ya saukar da su wannan duniyar don su yi abin da suka cancanci abin da zai musu wanda ya imani ya cancanci shiga aljanna wanda ya kafirci kuma ya cancanci shiga wuta saboda haka ubangiji da ta'ala bai bar bayan ta haka ba da Allah ya ga dama tunda ya riga ya san cikin mu wasu waye za su imani cikin mu mu halitta da yasu waye za su kafirce shikenan da an gama halitta kawai Allah ya halitta ya halitta ya halitta a zaɓi irin su Abuja irin su manyan arna na ciki da na waje a zaɓe su da manyan biya ko a zalimai kawai da ce zama na riga na rubuta waɗannan aina sanda kawai ku zuwa su waɗannan kuma na san imani za su kyau ko su aljanna Allah sai bai haka ba sai ya halicce mu ya samar da ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai ya kawo shari'u ku yi kaza ku bar kaza ba don kowai ba dan yi yo kowa hanzari yayi yo kowa hanzari ya wa da kowa hujja domin kada ba wani an jefa a hujjar cikin wuta ya ce ya ya dan tafi za ka yi ba mai nai ya yi wa Allah subhanahu wataala tuke da cewa ai shi ba a kai shi duniyar an ga yayi jahilcin ba yayi wautar bai yi abin da ake cewa zai yi din ba don me za a yi masa hukuma abin da ilimin ka ne kudurar ka ce ba mu muke da ita ba dan ne ba mu yi komai ba mu a karan mu za a samu wuta to sai Allah subhanahu wataala ya yanke musu wannan hujja ya zanto abin da suka yi aikinsa ne ba haka in suka shiga cikin wuta ba wanda za su zarga ba wanda za su zarga sai kansu babu lau kunna ya asma'u aw na aqilu aw kunna fi asarin zaki da mun kasance muna aiki da hankali muna sauraron abin da aiki karanta mana na wahayi muna kuma aiki da hankalin mu ko da kasance cikin a mutama su da kansu za su yadda cewa abinda suka aikata ne ya jawo musu suka shiga cikin wannan wannan azabar tashi Allah ce inda zalika ala Allah yasir lallai wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wata'ala wato ubangiji subhanahu wata'ala kewaye komai da iliminsa da rubuta wannan cikin littafinsa wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wata'ala wasu malami suka ce zalika wannan ishara inda zalika wannan da Allah yake nuni a kansa suka ce yana nuni ne akan shi ne kitabatul ma'lumatul kitab rubuta wannan abubuwan a cikin littafin abu ne mai sauƙi a gurin Allah inda zalika ai rubuta wannan abubuwa a littafi yana da sauƙi a gurin Allah ba mai wahala ba ne wannan shine abinda wasu daga cikin malaman tafsiri kamar ibnu jarir ibnu zamani da da ibnu juzai suka tafi a kansa wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce inda zalika ana nufin ilmuhu bi tafi'il ma'lumat ba rubutawar ake nufi ba ana nufin iliminsa da ya kewaye komai ya zagaye komai shi ake nufi wannan mai sauƙi ne a gurin Allah ya san komai da komai wannan shi ne abin da albagawi da nasafi suka tafi a kansa nasafi nasafi muna da mutum biyu malaman tafsiri ne kowanne za a ce masa nasafi dai abul baraka dai kuma abu hafs akwai abu baraka abdullahi ibn ahmad an-nasafi wanda ne da littafin madarikun tanzi wa ikon ta'wil shi aka fi sani a cikin waɗannan su shi aka fi sani an nasafi yana da tafsiri Shi shine fadarikul tanzil ana cewa tafsirin nasafi sannan muna da abu hafs shi kuma sunan shi umar ibn muhammad shi wannan ya girbi shi ne babban shi ana masa alkunya da abu hafs wancan abul barakat shi ma kuma malamin tafsiri ne shi ma kuma ba hanafi ne yana da littafi a tafsir fi at-tafsir fi at-tafsir التيسير ne babba تفسيري ليه بابا أكل مجلد يقوم to dukkaninsu akan ce na tafi a sa'idi a cikin tafsirinsa ya haɗa waɗannan ma'anoni guda biyu inda zalika fi inda zalika ala Allah ya ce yake ilimin Allah da kuma rubuta wa abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala ya ya san abin kuma ya rubuta dan abin ya tabbata kamar yadda ya rubuta shi wasu kuma suka ce a'a wancan hukunci da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa na cewa zai yi hukunci tsakanin da tsakanin da kafirai wannan hukunci ne Allah yake cewa mai sauki ne a wajensa domin bai domin Allah subhanahu ta'ala ya san komai babu abin da yake koyuwa gare shi in ya yi wani abu na ya rubuta wa mutane ayyukansu na ya musu hisabi a yi musu tambayoyi duk ya yi wannan ne don ya tsayar musu da hujjarsa ya kuma tabbatar musu da adalcinsa sannan Allah ce wa ya abuduna wa ya abuduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sulqanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lil zalimin min nasir Allah ce wa ya ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani ba Allah ba ma lam yunzil bihi sultanan abinda bai saukar da wata hujja game da shi ba wa ma laysa lahum bihi ilm abinda kuma ba shi da wani ilimi dangane da shi wa ma lil zalimin an nasir ko babu wani mai taimako ga zalimai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nuna min dunillah mushrikai suna bauta ma wani abu ba Allah ba wasu suna bauta wa gumaka gumakan nan da suke bautawa babu wata hujja da take tabbatar musu da cewa gumakan nan sun cancanci a bauta musu babu wata hujja malam su ba na Allah bai saukar da wata hujja ba da take nuna a bauta ma waɗannan sauraka suna bauta musu shi ne babu hujja kuma babu wani wanda yake bauta ma wani abu ba Allah ba kuma ya zanto yana da hujja a nan wannan sifa ce da ake kira sifa ka kamar ana bayyana hakikalin yadda al'amarin yake kuna bautar gumaka to bautar gumakan nan da kuke yi ba ba hujja ga wai ana nufin cewa kuna bautawa abin da ba hujja akwai kuma masu bautawa wani Allah da hujja ba duk wanda zai bauta wani Allah ba mu hujja kamar yadda Allah yake cewa wani da umma Allah ilahan akhara la burhana lahu bi wanda duk yake bauta ma wani wani tare da Allah ba tare da yana da hujja wannan ta ce suke kira kashi ba. don a ƙara fito maka da hakikanin bautar wani Allah hakikanin bautar wani Allah ita ce bautar da ake yi babu hujja a cikin ta babu wani sultan sultan ɗin nan kana ita hujja sultanul hujja ko sultanul qahri sultanul hujja babu wata hujja wani dalili karkarma da za ka nuna ka ce wannan dalilin shi yake nuna cewa gunkin da nake bautawa ya cancanci a bauta masa babu babu wani abu babu wani musiba da ka shiga ya kawo ka ɗauki babu wata ni'imar da kake kafafa da ita shi ya kama ka ita ba saboda ka baya iya tsinana wa kansa wani abu ballanta na kai tsinana wa kona to da wace hujja kake bauta mata saboda ka babu wata hujja a sannan kuma babu wata hujja sultanul zahiri gunkin nan ba ƙarfin ka yi ba ya kamo ka da ƙarfi ya tilasta ka sai da su na masa ta masa aka san haka ba kai ne kake sarrafa dukiya da kake ka ga dama kai ka samu kasa kai ka kuma shi kai ka saka shi kai ka je ka so shi a kasuwa kai kake tare tare da shi daga nan ka ɗauke shi ka canza masa guri ka mai da shi can ka dada shi ka yi masa inuwa ka karkaɗe shi in ya yi ƙura duk kai kake wata wannan mahalali saboda haka ba wani barazana da mutum ba kuma cewa da mutum in ka ga dama za ka iya kama shi ka karkarya shi kashe shi da akwai wani wani wani da daga da daga filin ɗansa wani an je an musu wani babban matsafi ne da wani dodon dodonsa wani itace ne dodon da shi yake koratar da mutanen gari suna bauta masa suna masa abin da yake bukata su yi masa da wannan wani wani kututturen itace da aka je aka yi musu wa'azi suka musulunci shi ma aka je aka masa shi ko kai da ba ya san kai ya musulunta shi aka ba wa gatari ya fuskar da suna can gaba kata kata ka ce gashi ne yana fuskara, yana fuskar abubuwan sa ko ba abin da iya ba. ya shi ke nesa jallabi sai zai ci gaba da sallah a masallaci ba ba abin da ya faru da shi saboda ka baya da wani sassa da tsari da zai sa da zai sa har ka bauta masa kamar yadda lokacin da şeyden akıcı girince anlamak. Bayın yeter şeyler o mutahudu. قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلصتكم إيه؟ فما كان لي عليكم من سلطان الا ان تعودكم فاستجبتم لي. اكيد بتنكر عليك يا مسعرنا ما ينكو على ذا قوم يا رجاوتي. جف القلم بنا ورفعت الصوت. وما كان لي عليكم من سلطان ba ni da wata hujja da na nuna mu. illa da auta ku na ga kira ku ne ku zo ku zo ku zo fasta jan ne kuka an samu amma wani hujja da bayan ba wata hujja ba wata hujja sannan kuma mali a ne kuma sun fara kan ba wanda da zai yi shaidanci sai da iblis ya fito masa da tsohunan sa biyu ya zazzare masa yin yake kai kaza ta tsara sai ya ce ni ba su tilasta ku ba saboda haka kowa ya da kansa ma ana bi musulunci kuma ma an bi musulunci ba za ku taimaka ba zan taimaka ku ba haka kowa ya da kanta, to irin wannan ne ubangiji ta malami na zirbi sulfana ba su da wani sulfan wani hujja game da bauta masa sannan wa malai da lahu bihi ilmun ba su da kuma wani ilimi ba su da wani ilimi akan wannan da suka samu daga littattafan da suka gabata ko daga annabawa da suka gabata wani annabi ya zo ya ce a bauta ma wani ba'ala ba a taɓa samun wannan ba ba wani littafi da Allah ya taɓa saukarwa a ciki aka ce a bauta ma wani ba to kuma wani ita ce ibada ibada in za ka yi sa da zato ka yi ta da Allah ta Allah subhanahu wataala kuma ka yi ta kamar yadda Allah ya ce to ku ba Allah kuke yi ku yi ta da wani abu na ilimi ba قل هل عندكم بالعلم فتخرجوه لنا كل هذا وليد تناقضتم جرمت ونسوا تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون فاقول لكم ان يسيش اجفا فاقول لكم ان يسيك اياها سورة كدوة وانت ذي سورة وانت أفوتا لذا أيوة ولما أنها وانا بابا وتهجى لذا تئتمت الدوانا حكا نتوك وانت ذي سورة وانا أبو سورة شبوتا amma ba daga ilimin littafin Allah da sunnar annabi ba shi ma wannan shirme ba za ka bauta Allah da wannan shi yasa ana ubangiji wata ala ce suna bautawa abin da ba Allah ba kaga abin da kwata-kwata ya zama shirka ne ba bautar Allah ba sannan kuma suna yin abin da babu ilimi a kansa ilimi a nan ana nufin littafin Allah abin da Allah ya saukar abin da Allah ya sanar da manzon da haka a hirɗinka ka gabata zuwa ga wani abin da yake bautar Allah ne ka yi shi ga wani Allah a hirdin ka ka gabata ka yi wani abu da aka ce da kai bautar Allah ne alhalin ba Allah ne ce abu da masa da kada ka yi abin da ke bautar Allah ne ga wani Allah in kai haka ka yi shirka kada ka kuskura kuma ka yi wani abu da sunan bautar Allah ba ka da wani ilimi daga alkur'ani da sunan annabi game da wani. wannan ba ka ba sai ka shiga cikin ɗaya ɓangaren wannan ayat ɗaya daga cikin ɓangarorin wannan ayat wa ya ƙururan min dunin lahi ما لم ينزل به سلطان sannan kuma ma laika lahum bihi ilm allati wa ba'd zalimin min nasir azzalimai ba su da mai taimaka musu ana yana nufin cewa wanda duk zai yi wannan ko dai ya bauta wa wani ba Allah ba wani azzalimi ne domin shi ne ƙarshen azzalimi dan babu zalincin da ya bi ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba mu wani Allah inda shirka shirka babban zalunci zaluncin da Allah baya da shi to duk wanda zai bauta wani ba Allah ba a tsani ranar gobe kiyama ba ya da wanda zai taimaka masa ba wanda zai cece shi ba wanda zai kubutar da shi daga azabar Allah ba wanda zai kubutar da shi daga dambar ubangiji haka nan wanda zai yi bautar Allah da wani abin da ba koyarwar annabawa ba ba littafin Allah ba sunna ba shi wani azabi ne ya ɗauki wani haƙƙi da ba nashi ba ya ba wa kanta ya ɗauki haƙƙin da haƙƙi ne na annabawan Allah ya ba wa kanta haƙƙi ne na Allah da annabawansa da suke kawo abin shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan zai zo da wani